Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Thank <laughs> you. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya da kuma an tashi lafiya. Lafiya kana alheri. Ya wuri na ku. Shekara ta kawo mu. Hmm. Allah. Hmm. Muna asabar ta ƙarshe. Eh haka. Shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu. Hmm. Kamar da shiga wannan shekara. to Allah ya nuna mana da mai rai da mai lafiya lafiya hmm. ita ce take ganin karancin kwanaki haka ne hmm, hmm. kana na gudu to muna godiya kwarai da gaske muna kuma gode wa masu saurara mu gaskiya ka kasance tare da mu eh, duk wannan tafiyar da aka yi wannan tafiya da aka yi eh. farkon shekarar nan har zuwa ganin asabar ta karshe a shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu kamar yadda muka alkawarta da masu saurare mu ma muna godiya kamar yadda kuke kasancewa tare da mu muna godiya ta musamman waka a bakin mai ta tafi da ta da aka bari mu kyale masu saurare su sa da jinin su sati mai zuwa idan Allah ya nuna mana da gaishe da mu za su ta'allaka ne akan barka da sabuwar shekara haka Allah Assalamu alaikum radio Amurka ina gaida ku ina muku fata alherin daga naku mai sauraron ku sagihun sule yankunan miya Eh, maraɗi kuma maraɗawa ina muku fata alheri lallin eh, shirin da ya yi burge ni a cikin wannan shekara eh, na tsoho da shi yaro mai sai da maganin duka wanda tsoho ya ce a bashi shi lokacin na ya shawa wanda ya ta hawaye a nan yaro mai sai da sabon ya maza ya tsere tsoho da a ƙarshe yake tambayar wai akwai hancin nan nashi to gaskiya da Allah da annabi ba ma ni kaɗai wa dukkan ɗan majalisar eh, sun ɗauki abin ya fauke su a wannan shekarar tsoho mai sai da maganin nan daga eh, eh sannan kuma ina gaida kuɗin radio amurka ina gaida ka ya kuma ka da gimus alherin ina gaida ku ina muku fata alherin daga naku sagirin su ne ss love da ke nijar maradi kuma maradawa ina gaida kowa da kowa ina muku fata alherin ina gaida dukkan tsoron ma'aikatan ku muna bin ku sau da kawa eh wallahi ina gaida kuma man sansani da yan jaridar da ke kaf cikin radio a cikin jamhuriyar Nijar ko kuma duka duniya gaba ɗaya na gaida su na wasu fata alheri. Sunana Haruna Muhammad Katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Malama Grace Aliri Abdu ta Malamfashi da kuma Baba Yakubu Makeri na Gwamma da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To ni dangane da labaran da filin abar ya huce yake ba mu masu aro to gaskiyar lamari hakika ne kusan duk labaran da wannan shiri ke ba mu sukan ilmantar da ni kuma sukan nishadantar da ni duba da ganin cewa shirin su ya zakulo labarai nagartattu sahihai ingantattu wanda za su ilmantar su faɗakar sannan ku ya mana su domin mu ji tabbas wannan fili muna matukar alfahari da shi da fatan Allah ubangiji ya kara mu wannan tasha ta ya Hausa albarka Allah kuma ya kara ma ma'aikatan ta hikima da basira da hazaka kazalika ina ma wannan tasha fatan shiga sabuwar shekara ta 2023 cikin koshin lafiya Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alherin da ke cikin ta sannan zai amfani da wannan dama da filin abar ya huce ke bamu domin sada zumuncin mu zuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko zan fara gaishe da ɗaya daga cikin mai sauraron ku a kowane lokaci wato Alhaji Shafi'u Madawaki Kinnono. tsohon shugaban karamar hukumar sabuwa kuma tsohon kwamishina a jihar katsina kazalika tsohon mai taimakawa gwamna jihar katsina kazalika ina gaishe da injiniya alhaji bilyaminu muhammad albaba shi kuma famanan sakatare ne a ma'aikatar ayyuka da gidaje da sufuri ta jihar katsina wanda na san yanzu haka ma yana sauraron ku sai alhaji hassan kabur usman sarkin dawakin tsakar gida da ke kofar soro a cikin birnin katsina akwai yayana honorable bello bello damari da ke radio nigeria kaduna frcf sai mataimaki na usman manika mai ruwa funtuwa da kuma sakataren kungiyar murya jama'a wato muhammad sani iliya sabon layi katsina akwai umar sani audi katsina da kuma aminu isa riga sai abban sultan wato sanusa hashim kenan kazalika ina gaishe da isan baba ali direban j5 da ke garajin manda kaduna da kuma maryam kasim abubakar iya da kanwar tata sa'adatu kasim abubakar iya da ke unguwar gorabar cikin birnin katsina da fatan suna cikin koshin lafiya sannan biyar hausa da aiki ya sai ana gaishe ku dukan ku musamman sai dai asali dare ke kawai yake yake burge ni a wannan shiri sai shi kawai da kike dare nan ne kawai yake burge ni <laughs> to assalamu alaikum biyu america kuna tare da ali muhammad Rijiyar na ONG Sakit Ni'ima wadda aka sani da fada ni'ima da ke nan mara'i jamhuriyar Nijar karce limanci magamar takwas. gaskiya yi amurka ga shekara da ta wuce sai mu ce allah ya kara kawo alkhairi ga kuma shekara ta gaba da shi wannan zaman lafiya da kwanciyar hankali a yau amurka kun yi rawa gani akan abin da kuke yi na alkhairi sirtu dai in ka saurari labarun na shirin abin ya huce to ka kare da sauraron koyi saboda yau in aka baka labari girna an kashe mutum dubu kaza eh, a somalia suna da yunwa ethiopia ga shi dai nan daban-daban to da ka shirin abar ya huce sai ka dawo cikin nishadi da jin daɗi saboda shi shirin abar ya huce yana warware maka dukkan wasu matsaloli wanda ke cikin ranka don haka muna godiya muna godiya kwarai muna fatan wuga shekarar za ta zuwa ta zo mu da kwanciyar hankali da shin daɗi da imani da ilimi kuma Allah ya sa mu gane juna mu, ya kamu tsaro da dukkan kasashenmu na duniya baki daya ina gaida dukkan 'yan kulab da 'yan na Nijar baki daya da na Nijeriya da ma na kasashen Ghana da sauran amma Amerika da Jam da fatan alkhairi gare ku muna muku godiya muna fatan wannan shekarar za ta zawa kuma insha Allah mu gani zaki mu mu bana, kwanci hankali da jin daɗi Allah ya mun kuma cika da imani lokacin ya zo. Amerika na gode. Assalamu alaikum filin abari ya huce na gidan Radio Amurka. Da farko ina so a miƙa min saƙon gaisuwa ta zuwa ga mai Abubakar Yusufari, Shehu Adamu Rijau, Ado Salati Goma ga Nabi Rijau, Baban Yusura Gusau, Mamu Salihu Ƙaura na Moda, Hafizu Balarabe Gusau, Isa Lawal Girgi Magajin Garin Girgi, Kwani Sanda Yunusari, Kinunu Sani Yunusari, Musa Shehu Yunusari, Nasiru Shehu Yunusari, Kakamai Yadi Damasas, Alhaji Umar Foreba Gashuwa, adam a eh, adam gashiwa baba gana alhaji nuciya wace kan baba gana alhaji dabo anguru usaini dangote ya karasuwa kadora jiga ga dan fulanin warji ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan radiyon amurka mai farin gani da kuma ainihin daukaka gare mu mu yan kudar da yan fada baki da ni ne hamza ado jiwa shewa wanda aka yi sani da washewa wanda ke nan birnin maradi mai maganin gargajiya a jamhuriyar Nijar. Watan za mu yi amfani da wannan dama magai da dukkan 'yan kula da 'yan fadodi na nan garin maradi da na Nijar baki daya da na Afirka ta yamma baki daya. Gidan Radiyon Amerika muna godiya bisa ga kokarin da kuke na wannan shiri mai maganin hawan jini wanda ake ce ma ainihin irin mai maganin hawan jini wanda ake da kowace asabar na ainihin tarihin mutane wanda suka yi abubuwan a zo a gani na ban mamaki watan labarin ne wanda ya fi ba ne dariya da kuma mamaki shine labarin wani bahillaci wanda ainihin da wani babar babarbare wanda bahillacin ya ɗauko ma barin wasu kayan kwalabe ko kayan tangaram ana tafiya ana tafiya in ya aje ya huta ya karasa shi ya aje ya huta wanda yake ba labarin cewa in ainihin aka je aka kai to shi kuma akwai wata babbar kyauta da zai ba wannan bai lati to a ci a garshe kyautar zai mai irin ta mace ta bare bari to a garshe dai shi ma bai lati rama dan ka ta ta dogon bayani sai ya buga tangaram din da kasa ya wace kenan aka tashi a tuta babu shi babbar bare bai samu tangaram din shi ba shi kuma bai ce da ya fahimci ba da kyauta ba za a mai illa barbar shi ne za a mai irin namu na abokan wasa saboda haka wannan bayani da wannan shiri da aka yi a radiyon amurka wannan shirin mai magana hawan jini gaskiya ya burge mu kuma ya ci sunan shi mai magana hawan jinin muna gaida sabon sarki na maradi sultan muna gaida zara'a dan yana na tambola alheri ya mugunta shugaban kular zaɓen na afirka baki daya kuma shugaban kular zaɓen na nijar muna gaida duka yan kula da yan farodi kamar su irin sani rekis da shugaba matsayi wanda muka dora rukun gwari a yanzu shugaba ɗaya bidan gidan radiyon amurka muna godiya kwarai kuma muna jinjina a kwarai Assalamu alaikum biyoyi Hausa sunana Abdu Umar Madu wanda aka fi sani da Abdu Kamfani daga Difa a Zamburiyar Nijar. Biyoyi dukkanin shirye-shiryen ku na sashen Hausa yana kayatar ni, yana kayatar da ni musamman ma shirin a bari ya huce na kowane mako ranar Asabar ina dakon ku ina sauraron ku dari bisa dari dukkanin shirye-shirye na abar ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba wanda bai kayatar da ni ba musamman ma na kusa kusan nan wanda dan sanda Ɗan eh, gulani ya bar sakon mari ko kuma bashin mari a wajen dpo kafin babban ware ya dawo wannan shiri ya kayatar da ni sosai musamman ma dukkanin labarin da kuke badawa labarin ne wanda bahulla ce da barbare kuma bahulla ce kullum shine nake gani ana eh, kwara sosai saboda haka biyoyi shirin yana birge ina zo da dukkanin ma'aikatan ku wanda suke cikin eh, biyoyi e. gaba daya. Salam biyu ya hausa filin a bar ya huce ina maku fatan alheri. Allah shi ya taimako, ai shirye-shiryenku na wanda ya gabata ai suna da dama suna da dama har mutum yake zai kawo wani to sai ya tsaya ya dubi dubi saboda shirin shirin na a dama. don haka ina muku fatan alheri Suna na injiniya mai gero makeri kwantagoro jihar Niger. alheri ba ma amal Allah shi taimako da baba ya ko makeri ina muku fatan alheri Allah shi ba da nasara yau ma baba ga eh. labarin da ya zama zakara salamu alaikum sashen hausa na BOA mai magana Shehu Abdullahi Jangebe turakin Jangebe da fatan dukkanin ma'abuta sauraron wannan fili na bai ya huce kowa na lafiya to bismillah <laughs> to yau bar gida Grace Alheri Audu da sauran masu sauraron mu. Labarin mu a yau shine mai taken bulalar dogarai ta hana a zagi sarki. Wato wani sarki ne a ƙasar Hausa yake da makaɗansa. Waɗannan makaɗa a kullum duk sati za su zo rana alamis da dare, sarki ya fito ƙofar fada ɗora musu kujera ya zauna sauran dogarai da fadawa a zagaye da sauran mutanen gari waɗannan makaɗa su yi masa waka, su yi waƙoƙi a yaba a yi jinjina su yi salama su tafi haka duk sati haka suke yi to amma shi sarki saboda yana ganin makaɗa ne na gida ba ya musu alheri ba ya musu kyauta amma idan wasu baƙin makaɗa da maroƙa suka zo suka yi waƙoƙinsu da roƙonsu sarki sai ya sallame su haka ake tafiya haka ake tafiya wannan mawaƙan sun yi ta yi wa sarki zambo da habaici domin dai ya gane sarki dai bai gane ba ko kuma ya gane amma dai babu wani abu da ya canza da suke samu wani lokacin su yi zamo su masa kankaman na kamudu ba mai amfana da kai sarki bai gane ba wani lokacin su ce wato inuwar giginya na nesa kasha sarki bai gane ba wani lokacin a yi masa zambo a ce bishiya gidana inuwa gidan wani duk da sarki bai gane ba haka aka yi tafiya a ranar makaɗan nan sai suka yi shawara suka ce kai ya kamata su zo su zage sarki ƙarara duk iyaka da ya kore su suke nan dai sun huta to haka aka yi da aka zo ranar kaɗa kide ta zo aka zage aka cika wuri ga sarki ya zo ya zauna ga dogarai da fadawa dogarai da bulolinsu su ma kishin gida sun zazzauna sun cira a gefen sarki sarkin makaɗa ya fito tare da jama'arsa, san ƙiransa ya fito shi ma ya zuga shi ya zuga shi, zo ka yi kai ka yi kai ka iya, kai ne sarkin makaɗa waye waye ga fasaha ga ne, kai ka zo ka yi fasaha duk komi ta fanjama fanjam, ka faɗi abin da za ka faɗi komi ya faru ya faru, faɗa mana mu ji daɗi ko kada mu ji daɗi, kai ne ka iya kaza kaza ya zuga shi ya zuga shi, to sarkin makaɗa sai ya zo amma kai san kira bayan ka gama zuga sai ka koma can gefe inda ba mutane sosai sai ka tsaya sarkin makare da ya zo ya lura dai ga dogarai ainihin kishingide ga buloli zabga-zabga kuma sai lura san kira ya zuga shi amma ya koma can gefe yadda ko da wuri ya hargitse dai zai samu ya gudu da sauri sarkin makaɗa kuma gashi ya zo gashi sai ya rasa yadda zai yi ya ga cewa to kai tun da an ajiye za a yi zagi to bari zai fito ya zage amma kuma ya duba ya ga buloli na ainihin dogarai sai ya kasa to gashi an zo gashi gashi jama'a suna saurare to shine sai ya zo sai ya fara waka yana so ya zabi sarki sai ce sarki dan dan dan sarki dan dan in ya duba ya ga dogarai da buloli ya san tabbas in ya zagi sarki to kafin ya kubuta jikinsa zai tsami wuri fili zai fage sai ce sarki dan dan dan yana so ya samu wata zagi wani zagi ko wata shari'a mai maiko ya ɗora wa sarki amma yana jin tsoron abin da zai biyo baya daga dogarai sarki ɗan ɗan ɗan to <laughs> kai san su maka su mawaƙa suna da nasu a wato sarakuna a cikin wato tawagarsu akwai irin su cire man kiɗi a marafan kiɗi zacin kiɗi daudin kiɗi da sauransu to sai marafan kiɗi ya lura cewa lalle sarkin mawaƙa ba zai iya faɗin abin da suka shirya ba na zagi to ya zo a ce sarki ɗan ɗan ana so a ce ɗan kaza kaza amma ba zai yiwu ba shi sai marafan kiɗi sai ya zo ya ce sarki ɗan sarauta kaka ne ɗan sarauta baba ne ɗan sarauta ɗan ɗa ɗan sarauta jika ne ɗan sarauta sai jama'a suka ɗauka da tafi sun ɗauka wata hikima ce amma alhali su san su baka da sun san abin da ya faru ainihin bulala ce ta hana su zage sarki to sai da aka tashi <laughs> bayan wuri ya riga ya yi fage ya abin da aka gama wake-wake shi ne sai sarki ya ce a kira su aka je ya shiga da su fada ya ce sarki makaɗa me ya faru yau ya ce raka da ba abin da ya faru ce a faɗa man gaskiya akwai abin da aka aka yi niyya ya ce to gaskiya ranka da mun sha muna taima kiɗa muna taimaka waƙa amma mu ba ma mora komi sai dai baki idan sun zo su suke mora gashi mun yi ta habaici mun yi ta zambo duk dai ba ka gane ba to shine muka yanke shawara cewa lalle mu zo mu zage ka a fili iyaka dai ka kore mu shi kenan mun huta mun bar fadarka sai mu mu yi wajen wani sarki to yake sarakuna suna da hikima shine sai yake musu a ai da yi haka da kuma ka bata rawarka da tsalle saboda dama ina gwada ku ne in ga hakurin ku da juriyar ku kuma ai yau ne na yi niyyar sallama ku don haka an shirya doki da sirri da riguna da za a ba baku lalle da yi haka da ka bata rawarka da tsalle don haka ka zo da safe ka karbi sallama ku to kun ji ainihin yadda bulala dogarai ta hana a zagi sarki

Amin. To yanzu a madadin? Baba ya ko muke. Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ce a cikin shekarar nan ta dubu da da uku idan Allah Ubangiji ya nuna mana.